الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهكذا يا السلام عليكم ورحمة الله a ranar idan mu manta ba gabar maganar da muka tsaya muke cikin ta ba mu kai ga karshe ba shine maganar cewa wane ne ya cancanta ya shige gaba ya yi limanci wajen sallan mamaci shin danginsa ko kuma shugaban gari matashiyar magana ta nuna mana cewa alwali auna na'ibuhu a bil imamati fiha minar wali. shugaban gari gwamna ko hakimi shi ne ya fi cancanta ya zanto limami wajen yi wa mamaci sallah ba dan uwansa ba wa gani. an gane ku to wannan maganar muke ciki har muka zo daidai wani wuri inda yau za mu dan koma baya don mu samu gabar magana akan hadisin da ya kawo mana na alhassan bin ali lokacin da hassan bin ali ya rasu hussein ibn ali Ya ce wa Sa'idu bin al zo ka wuce gaba ka yi masa sallah ba dan hakan ya zanto sunna ba da ban gabatar da kai kalimanci wa dan uwana sallah ba haka ne ku to muka koro wannan hadisi tare da dukkan ziyadan da ke ciki har aka zo wani wuri inda Ibn Albani ya ciro mana maganan Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Talkhisul Habir wanda ya danganta wannan hadisi zuwa ga Imam al-Baihaqi amma sai ya ce a cikin sanadin hadisin akwai salim ibn abi hafsa da'if an gane ko da dai sauran maganganun da yi sai albani ce qultu haza kalamul hafizi wa fi ba'dihi nazarun waccan magana kenan da hafiz ibn ya yi. amma a cikin wani bangare na maganar akwai nazar menene nazar wato akwai ta cewa a cikin wannan magana min wajhaini ta bangare guda biyu al bangare na farko itlaquhu ad-da'fa ala ibn abi ta yanda kawai hafiz ibn hajar ce wai ibn abi hafsa da'ifi ne kuma yayi shiru ba tare da wani ƙarin bayani ba wannan sai nuna ta kowace hanya aka je aka zo ya zama da'ifi to wannan magana ta fi yunafi ma qalahu fi sarjamatihi kamar yana warware abin da ya faɗa lokacin da ya kawo tarihin ibn abi hafsa a cikin littafin taqribut tahzib da yace saduqun illa annahu shi'iyyun ghalin yace ai shi ibnu abi hafsa saduqun mutum ne mai gaskiya malaman hadisi idan suka ce wani saduq suna nufin hadisin sa hadisul hasan kenan duk da bai kai al sahihu ba amma hadisul hasan ne hadisul hasan kuma ana iya kafa hujja da shi yace illa annahu shi'iyyun ghalin sai dai fa dan shi'a ne kuma dan shi'an naga nika shi ne qultu nasiruddin albani ce fa iza kana saduqan fa hadithuhu hasanun ala daraja matukar dai ya bashi lambar cewa shi Saduk ne mai gaskiya ne to mafi karancin darajar da za a baiwa hadisin sa shine a ce hadisi hasan wala yadurruhu annahu shi'i ba zai cutar da shi ba kasancewarsa dan shi'a kama ta karrara fi ilmi al-mustalah kamar yadda yake tabbatacce a cikin ilimin mustalah wal hadith wa yuqawwi hadithahu هذا أن البيهقي أخرجه في رواية له من طريق إسماعيل بن رجاء الزبيدي أبن ما زي كرف فونا حديثي na ibn abi hafsa shine riwayan da baihaqi ya ruwaito ta wata hanya daban shine hanyar isma'il ibn abi ibn raja ce zubaydi qala yace akhbarani man shahida al-husayn ibn ali hina mata akhbarani ali ya bani labari wanda ya halarci Hussein ibn Ali hina mata yayin da ya rasu wani ne ya ba shi labarin abin da ya faru fa zakar hadisa sai ya ambaci wancan hadisin da muka karanta wancan makon cewa lokacin da ya mutu wato sai Hassan ya ce ba dan wato sai wato Hussein kai yake cewa da Sa'id ibn al-As ba dan kai ne shugaba ba ba dan kuma sunna ce ba cewa a gabatar da shugaba da ban gabatar da kai kai sallah ba to anan gurin rannan bayan an tashi wannan uwa ya fadakar da ni yace yaya zai ce man shahidul Husain bin Ali wane ne ya mutu ne ai Hassan ne ya mutu ko Husaini kuma ya gabatar da wa kamar yadda ruwayan baya ta tabbatar mana to a nan gurin dole ya zama kila akwai kuskuren ɗaba'a yana nufin akabar ne man shahid al-hasana ibn ali to hadisin imam al bayhaqi ya ruwaito shi ba ni da littafin bayhaqi wannan din kansa ballantana in bincika in ga cewa ya riwayan take a nan ne mai littafin yayi kuskuren dakowa ko kuskuren daba'a ne ko menene amma ka'idar riwayan baya dai wato hasan ne ya rasu husaini ne kuma yanzu ya zo inda za a yi masa sallah to shine wanda yake cewa akhbarani man shahidal husaina wanda mun ce hasan ne akhbarani man shahida al-hasan bin ali hina mata mutumin da ya halarci rasuwan hasan bin ali ya bani labarin cewa ga abin da ya faru fa al-hadisa sai ya ambaci hadisin kamar yadda muka karanto shi a wancan lokaci bi ikhtisarin a takaice wa fihi a ƙarshe akwai qaulul husaini li sa'idin kaga abin da zai tabbata mana can hasan ne a cikin riwaya ta ce akwai maganar da Hassan yayi ga Sa'id ibn al-As yace taqaddam falawla annaha sunnatun ma qaddamtuka yace taqaddam wuce gaba kai mana sallah falawla annaha sunnatun ba dan cewa yin hakan sunna ne ba ma qaddamtuka da ban da ban sa ka wuce gaba kai sallah ba wa isma'ilun hadha thiqatun to kaga wannan riwaya ko da ba riwayan ibn abi habsa wanda hafiz ke cewa za'ifi ne shi ko da ba riwayansa riwayan wannan Ismail dinnan shi kansa a amintaccen mutum ne ana iya kafa hujja da hadisinsa abinda Nasiruddin Albani ke so ya ce kenan shi Ibn Abi Hafsa da kake tuhumarsa cewa za'ifi ne to ko da ba shi banda shi ma wani ya rawaito hadisin wanda ya iya karfafa maganar wancan mutumin kenan ina fatan kun fahimta shine cewa Ismail hadha thiqatun wa qad taba abna abi Hafsa gashi ya goyi bayan ibn abi hafsa wajen riwayan wannan hadisi fa hiya mutabatun qawiyya wa in lam yusamma fiha man shahidul qissa duk da cewa bai ambaci wane ne ya halarci kisan ba ya ce dai wanda ya halarci kisan ya bani labarin ga abin da ya faru to bai faɗo wane ne ya halarci kisan ba ballantana mu san wane mutum ne amintacce ne ko ba amintacce bane ba faqad sammahu salim duk da cewa shi Isma'il bai ambace shi ba Salim ya ambace shi kama ra'aita kamar yadda ka gani a abin da ya gabata baya wa ghayruhu da wannan sa aidan kama yushiru ila zalika al hafiz kamar yadda shi kansa maganar hafiz ke nuna haka walakin rawahu an-nasa'i wa ibn majah imamu an-nasa'i da ibn majah sun rawaito wannan hadisi ma'ana ya nuna kenan akwai wata ruwayan daban da ta ibn abi hafsa to a nan gurin abin da nake so in ƙara faɗakar da mu a rannan na ce da mu menene gashi an ce wannan mutum saduk ne kuma ɗan shi'a ne kuma ɗan takifan ɗan shi'a amma duk da haka an ce ana iya karɓan hadisinsa to a rannan na faɗa mana a gurguje menene bambanci a kalmar magabata idan sun ce ɗan shi'a da kuma kalmar ne idan sun ce dan shi'a to anan nake so in ciro mana in karanto mana kai tsaye daga littafin wato mizanul itidal fi naqd rijal na Shamsuddin Az-Zahabi lokacin da yazo tarjaman Aban ibn Taglib Aban ibn Taglib al-Kufi yace shi'iyyun jaldun lakinnahu saduq shi'iyyun jaldun dan shi'a ne kuma taurarare akan shi'ancinsa lakinnahu saduq sai dai kuma shi mai gaskiya ne sai yace falana sidquhu wa alaihi bid'atuhu mu sai mu karɓi gaskiyarsa kuma biyar da sa mu kyale masa kayansa yace wa qad wasaqahu ahmad bin hanbal ibn hanbal ma ya ce amintaccen mutum ne shi a bani bin tagalib wa ibn ma'in haka ya ibn ma'in wa abu hatim haka abu hatim wa urada ibn adi haka ibn adi ya koro maganarsa wa qala yace kana khaliyan fit tashayyu'i wa qala sa'di za'igun mujahir kaji dun maganganun da suka akan abban bin tagalib yace kana khaliyan fit tashayyi mutum ne bai zurfafawa a cikin harkan shi'anci as-sa'di ko yace za'igun mujahid fantararre ne ko mai nuna fantararsa a fili baya jin kunyar nuna akidarsa amma duk da cewa ya shahara da cewa mutum ne mai gaskiya baya ƙarya to shi ne zahabi da ya kawo wannan magana yace fa liqa'ilin an yaqula mutum yana da dama yace كيف ساغ توثيق مبتدئ وحد الثقة wal والإتقان ta yaya za ku kawo mutum dan bid'a kuma ku ce amintacce ne bayan ko ka'idar amintacce shine ya zanto adali ne kuma ya zanto mai harda ne yo yace fa kaifa yakunu adalan man huwa sahibu bid'a ya dan bid'a kuma za a ce masa adali yana ganin ka ce mashi saduk ne kuma ka ce dan shi'a ne akwai warware juna ba zai taba yiwa ba to sai zai ce wa jawabuhu ansar wannan magana inda wani zai maka wannan tambayar ga ansar annal bid'ata ala darbaini ita ita bid'a kashi biyu ce fa bid'atun suhura akwai bid'a karama ka guluwi tashayyu kamar zulfafawa a cikin shi an ji wai sai kuma bid'a karama au ka tashayyu bila guluwin wala taharrub ko kuma shi an cin da ba zulfafawa cikin sa yace fa haza kathirun fit tabi'ina wannan a cikin tabi'ai akwai su suna nan da yawa wa tabi'ihim da waɗanda suka bi su irin tsare kun su imamu malik ibn anas ma addini wal wara'i tare da cewa za ka gansu da riko da addini za ka gansu da tsantsani akan duniya wa sidqi za ka gansu da kwatanta gaskiya yace fa law rudda hadisu haula'i da a ce hadisin irin waɗannan mutane za a yi wanta kalidahi la zahaba jumlatun min al-athar an-nabawiyya to da dama daga cikin hadisan annabi sun tafi an sar an sarayar da su kenan wa hadhihi mafsadatun bayyina wannan ko barna ce wanda take a zahiri thumma bid'atun kubra daga baya sai babbar bid'a karrafdil kamili wal guluti to kaje inda suke bambacewa karrafdil kamil idan suka ce arrafdu mutumin da yayi wurgi da halifancin Abubakar da Umar bai yarda da shi ba wal ghulu fihi da zurfafawa a ciki wal hattu ala abi wa umar da dira akan abubakar da umar mutum ya faɗa musu bakar magana radiyallahu anhuma wad du'a ila zalika da kuma kiran mutane kan wannan akida cewa a zo a yi ta Fahazan hadha an-naw'u la yuhtajju wala karama yace irin wannan bangaren kwata kwata ba a kafa hujja su a addini ina fatan kun fahimta da kyau wa aidan kuma yace kuma ma fama astahdiru al'ana fi hadha birri rajulan sadiqan wala ma'munan cikin irin wannan nau'in ni bazan taba tuno na taba ganin mai gaskiya ba ko wani abu da cikin masu zagi Abubakar da Umar yace ni dai ban taba ji ba ba zan ta ba za ta iya tuno min cewa na taba ji ko a karance ko a rubuce ko in gani da ido cewa ga wani na zagin Abubakar da Umar kuma ya ta wani amintaccen mutum duk wanda ka gina zagin su da mutumin banza ne saboda haka yan wannan ajin gaba daya ba a karɓar magana to a addini kun gane ko yace bal il kadhibu shi'aruhum irin wannan yan wannan ajin ƙarya ita ce alamar su in kaga mutum na ƙarya to alamar sa kenan shine babban alamar da kake gane su wattaqiyatu wan nifaqu Ta taqiyya da kuma munafunci shine gyalan da suka dauka suka yafawa kansu shine mayafin lulluban su fa kaifa yuqbalu naqalu man hadha haluhu sai ya mutumin da wannan shine halin su za a wayansa hasha wa kallah ce ba zai taba yiwa ba duk mai yi abubakar da umar ba a karɓar ruwayarsa to ya rage mu ce to ya daga baya suka ce dan shi'a kuma dan takifan dan shi'a shine ce fa shi'iyul ghali zamanin salafi a can wurin mutanen da lokacin tabi'ai da tabi'u tabi'ina in kaji an ce dan shi'a mai zafi a da can wa urfihim a yadda suka saba in an ce haka huwa man takallama fi usman wa zubair ne wanda yake da dan game da Usman da kuma Zubair da kuma Talha da Muawiya wa ta'ifatun man haraba aliyan kuma yana da cewa kan waɗansu mutane da suka yaki Ali an gane ko to wannan ko da bai kafirta su ba amma yana da cewa a kansu yana ganin ba su kyauta ba yana iya faɗin magana da ba ta yace ba wadda ba ta nuna ladabi ga waɗannan mutane to wannan a mutanen da suna ɗaukar su ɗan takifantan shi'a yace wal ghali fi zamanina amma mu a yanzu idan an ce dan takifan dan ci'a wa urfina a yadda muka saba huwa allazi yukaffiru haula isada shine wanda yake kafirta wadancan ba wai shi babban magana kawai ya kyale su fitowa ya karare kafirta su su tabo shine dan takifan dan ci'a a wajen mu to kaga su da can idan sun ce dan ci'a dan takife ga abin da suke ne dan kar mutum ya karanta irin waɗannan maganganun cikin waɗannan da zai kasa fahimtar da suke ne dan dan shi ya iya ce maka to gashi ma ahlus sunna ma sun yadda aka hujja da mu gashi sun kawo wani sun ce fi'iyun jal amma sun ce saduqun ko kun ce baka karbar ruwayan mu gaba daya ka san dan ya zai iya shiga wannan kunnar da kai haka ba tare da ka fahimta ba to sai ka gane bambancin maganar magabata da kuma yanzu salan magana ne su da in sun ce kaza ga abin da suke nufi ne yanzu in sun ce kaza ga abin da suke nufi an gane ko yace wanda yake kafirta waɗancan manya shine dan ban dan shi'a mu auren mu wa yatabarra'u min ne wanda yake baranta daga Abubakar da Umar yace fa haza mu'assir duk inda kaga wannan batacce ne kuma ya riga ya tuntube ya kaucewa hanya yace walam yakun abana bin taglib ya ardu li shaykhaini asrad wannan mutum da muke magana akan sa abana bin taglib kwata kwata baya faɗin bakar magana ga Abubakar da Umar bal kana ya taqidu aliyan afdalu minhuma aqida su kawai yana ganin aliyu ya fi su falala amma baya faɗa musu su bakar magana to kun ga bambanci tsakanin shi an cin farko da shi an cin karshe waɗanda duk zaka ji an kawo su cikin magabata a da an ce ana tuhumar su da shi'a ko ana cewa su yan shi'a ne kaga ko malik ya rawaito hadisi a wajen su ga su yan shi'a to irin waɗanda suke da kudurin aliyu ya fi abubakar da umar falala aliyu shi ne ya fi cancanta ya zama shugaba bayan annabi duk da cewa ba sa kirga abubakar da umar din a matsayin azzalumai sun yadda da su sun yadda da shugabancin su sun yadda khulafa'ur rashiduna ne amma suna ganin da aliyu ne shugabancin da sun fi sa haka to irin waɗannan a da a haka siyanci ya faru to a irin waɗannan akwai da yawa daga cikin tabi'ai masu irin wannan aqidar kuma wannan ba a kirga shi a matsayin barin hanya ko fita daga musulunci ina fata an fahimta amma cewa abin da yake mafi kyau ne domin abin da yake mafi kyau gabatar da abubakar sannan umar sannan usman sannan ali idan mutum ya dauko ali ya dora a kansa to kamar ya dan kaucewa abin da aka saba ji a wurin sahabbai da tabi'ai gaba daya ina fatan kun fahimta to dan haka wancan magana da muke magana a kansa wato ibn abi hafsa da muke magana a kansa yana cikin da aka ce shi iyun ghalin ma'anar dan shi'a kenan a wurin mutanen da ba ma dan shi'a a mutanen yanzu ba ba da sai a mutanen da mata yana ganin fifikon aliyu akan abubakar da umar duk da cewa baya zagin su baya tuhumar su to irin waɗannan mutane in mutum ya zanto mai gaskiya ana karɓar sa a wurin magabata ina fatan kun fahimta to irin waɗannan maganganu yana da kyau ku koma cikin su wannan littafin mizan al-i'tidal fi naqd rijal na Shamsuddin az-Zahabi wanda ya mutu a shekara ta 718 bayan hijira kaga a karni na 8 yau wajen shekara nawa kenan da barin duniyarsa ɗari shida ko lakin fihi ma yati wa huwa yace imam nasai ya ruwaito da ibnu majah sun ruwaito wata magana amma a cikin wannan riwayan akwai abin da zai zo wanda shine nazari na biyu auren imam an-nasiruddin albani asani annani lam akif al-hadith fil janaizi yace wannan hadisi ban taba ban ganshi ba a cikin al-janaiz min sunanin nasa'i cikin kitabul janaiz a sunanin nasa'i ban ga wannan hadisin ba gashi hafiz ya ce akwai shi wa ibn majah haka ko ban ganshi ba cikin ibn majah walam yuridu bizdi fi tuhfatul ashraf imam al-mizzi bai kawo shi ba a cikin littafin tufatul ashraf walan nabulsi haka nabulsi ma fi zakair bai kawo ba cikin littafin zakair fi musnad al-husaini wala fi musnad al-hasani wallahu a'lam yace to ban sanya akai ba shi ibn hajar ya zai ce waɗannan sun ruwaito bayan kuma na koma can gurin banga inda suka ruwaito din ba kamar Nasiruddin Albani yana ganin cewa abinda Ibn Hajar yi kila ya kawo abin ne ta har da sai kwakwalwar ta ha'ince shi amma babu hadisin a cikin Nasa'i babu a cikin Ibn Majah amma duk wannan baya kore hadisin ya zama ingantacce wannan wani fage ne na tabbatar da kissa yadda take a tabbaci ko yadda ilimi yake a rubuce duk bai kore abin ya zama ingantacce ba ina fatan kun fahimta وقد أورد ابن حزم في المهلة هذه القصة بصيغة الجزم wannan kissa da muka kawo ta cewa lokacin da Husaini ya rasu lokacin da hasan ya rasu Husaini ya gabatar da Sa'id ibn al-As yayi masa sallah yace ibn ibn Hazm ma ya kawo ta a cikin littafin Muhalla bi sigatil jazmi ya kawo ta da siga ta bayar da tabbacin tabbacinta walam yudhaqifha ba tare da ya raunana ta ba ma annahu lam ya'khudh bima dallat alayhi min al-hukm tare da cewa shi bai yadda ba da fikihun da kisar ta nuna fikihun da kisar ta nuna tana nuna wa ya fi cancanta yawa mace sallah shugaba to ibn hazm ya kawo kisar amma bai yadda da wannan ba shi ibn hazm a fahimtar sa yana ganin wanda ya fi cancanta yayi wa mamaci sallah shine dan uwansa idan uba na nan sai yayi idan babu uba kanan uba idan babu duk a cikin kanan uba to sai a dawo dan kanan uba dan har dai haka duk abin dangin dangi asaba dangi na bangaren uba idan duk an rasa sai a dawo bangaren uwa idan an rasa to a nemi kuma wani mai dan dama dama amma shi ba za a gabatar da shugawa. me hujjar ibn hazm yace fadin Allah ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd wai waɗanda suke dangantaka da juna sashin su shi ya fi cancanta ya jibinci lamarin sashi sai yace to wannan jibintar lamari ba wai a bangaren gado ba kawai a ce wai dangin ku shi suka bata shiga danka har wajen sallah ma shi suka bata masa sallah ba wani ba yace shi ya rike zahirin qur'anin haka amma wancan wancan hadisi da kuke magana yace kwata kwata duk da hadisin ya tabbata yace shi baya ganin haka hadisin ke nunawa shine nan gurin maganar su da ya kawo nan gurin a cikin muhalla ah, in nan gurin ta mas'alatu wa haqqun nasi bis salati alal mayyiti wal maytati al awliya wanda ya fi cancanta yayi wa mamaci namiji ko mace sallah su ne al'auliya danginsa wa humul abu dangi ko sune uba wa uku da dukkan kakanni na sama idan ba uba sai mahaifin uba idan babu shi na sama idan ba uba ba kaka har zuwa karshe to sai wa kuma wal ibnu sai a nemo sa ya masa sallah wa abnahu da kuma ƴaƴan ƴaƴansa jikoki kenan idan an rasa sa na cikin sa idan ba sa na cikin sa dan da sa ya haifa idan babu dan da sa ya haifa ta tafi kunne duk an rasa anan sai a yi ina thumma al al ashqa sai a nemi dangin sa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wa uwa ɗaya uba ɗaya thumma allazina lil abi idan an rasa wa uwa ɗaya uba ɗaya sai a koma dangi wanda suke uba ɗaya thumma banuhum sannan ƴaƴan waɗannan wato ƴaƴan wa uwa ɗaya uba ɗaya ko kani uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴaƴan wa uba ɗaya ko ƴaƴan kani uba ɗaya thumma al'amamu sannan sai a koma kannan mahaifi ko yayyansa maza lil abi wal ummi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifi idan an rasa sun mal abi sannan wanda suka haɗa uba kadai da mahaifi sun banuhum sannan ƴaƴan waɗannan din sun kullu bi rahimin muharrima sannan kuma duk wanda yake akwai dangantaka wanda take haramta aure a tsakani to sai zo yayi idan an rasa duk waɗancan illa an yusiyal mayyitu an yusalli alaihi insanu sai fa in mamacin kafin ya mutu ya ayyana wani ya ce ina bada wato nan sai aiki da wasiya ba za a aiki da wancan jerin ba an gane ku sun mazzauju sannan idan da an bodan can babu sai a zo to miji shi ne zai wa matarsa sallah sun mal amir to sannan sai a nemo a shugaba idan da an rasa wancan sai a zo sarkin gari ya sallah awul qadi ko a nemo na alkali fa in sallah ghairu ruman zakarna ajza'ana ajza'a amma idan wani wanda ba waɗanda baka ambata ba ya sallar ita ma ta yi amma dai da za a boncin jere shi yafi to dama ka'idar ibnu hazm kenan zai kawo magana ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza kamar ka tambaye shi me dalili ce wa burhanu zalika dalili akan dukkan wannan magana da muka faɗa qaulul lahi ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah duk wannan ayar ta gama da wannan matsalolin gaba ɗayan su sun gina cikin nan yace wa haza umumul la yajuz takhsisuhu wannan aya ta zo ne a bisa ga umumi aka ce yan uwan jini su ne suka fi cancantar jibantar yan uwan su a cikin littafin Allah yace su suka fi cancanta wannan a cikin kowane irin abu ba za ka ce banda wajen sallah har wajen sallah ba yadda wajen gado su suka fi cancanta to wajen wani cikin aure suka fi cancanta to haka wajen sallah ma su suka fi cancanta ba za ka yace la yajuz takhsisuhu ba za ka zo ka keɓance bangaren sallah ba ka ce banda ita yake wa qawlu rasulullah ahalihi ba a yi wa mutum limanci fi ahalihi idan yana cikin ahalinsa ma'ana ne na ya mutu na zo na kirawo ku a zo a yi ta'aziyya kuma sai wani shugabance ni bayan ina cikin family dina ba zai zo ba yake annabi ya hana haka ibnu hazm yake ina ba don kun fahimta yace fala yajuz taqdim ahadihima ala al-akhar baya yuwa a gabatar da wani akan wani a yace kai yadkhulu fihi zurra shi ya fi cancanta saboda ayar mu koma dai wa ulul arhami ba'dhum aw dabi ba to yayi ta kawo wannan yayi ta kawo wannan sai ya zo kan hadisin da muke magana a kai yace fa in qila idan mai tambaya yace da ni kad qaddama al-husainu ibn ali سعيد بن al على ولي له lahu حسين دان dan gidan ali ya gabatar da بن bin يزو يوا ya zo ya wa dan uwansa sallah me yasa bai bai kirawo wani yayi kuma gashi jikan annabi ne lalle ya tashi a gidan sunnar ma gaba daya tun da yana cikin alal baiti shine shugaban alal baitin ma lalle ya tashi cikin nan ya ya gabatar da wani wa yana cewa laula annaha sunnatun ma qaddamtuka ai ba dan wannan sunna bace wa da ban gabatar da kai ba yace in ka ce da ni haka menene magana da zan ce maka kul na sai mu ce lam nadda ilakum ijma'an fa tu'ariduna bi hadha ai mas'alan da muka kawo maka muka ce ga abin da ya cancanta mun ce ijma'i bane ballan da kawo maka wannan magana mun san akwai wanda ya saba wani amma mun fi shi hujja <laughs> da ijma'i na ce ne duk sahabbai sun yi ijma'i kan haka ake yi za a gabatar da dan uwa ba shugaba ba to a lokacin za ka kama wannan hadisin amma na san akwai shi waɗansu sun saba mun amma na fi su karfin hujja ba ijma'i na cewa ballan tana kawo shi ibn hazm ke yake ce walakin idza tanazala a'imma yace amma idan idan idan limamai sahabbai ko ta ko ta tabi ne suka yi sabani wajabar raddu ila alqur'ani was sunna ai sun yi sabani sai ku koma zuwa qur'ani ku koma zuwa ga sunna wa fil qur'ani wa sunna ma auradna qur'ani da hadisi ko yana goyon bayan abin da muka tabbatar kai ka san haka walau jihin Allah ta'ala radda fi tanazu da kalamihi ya muna ce ma Allah ya ce kai kuma kana ce mana Husaini ya ce yace Allah bai halatta ba ka je ka raba gardama wajen maganar wani bayan ga ta shiga ta annabinsa to wallahi ibn hazama kai ke yanzu nan gurin kaga ya gamsar da ku ko bayan gaskiya wallahi yana da karfin hujja idan yana jadal wai kun sa akan me ya gina matsalan su sahabbai da tabi'ai sun saba idan sahabi ya ce lina sunnati kaza sunna ne kaza me yake nufi hadisin annabi kana to shi ibn hazm a aqidar sa dan sahabi ya ce lina sunnati kaza bai yadda ba a ce wai annabi ne yake yana ganin ijtihadin sahabi ne to kaga inda ya saba wa salaf inda ya saba wa ka'ida kaga ko imam al-iraqi ne yake qaulu sahabi lina sunnati aw nahu umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi asuri ala sahihi wa huwa qaulul aktsari in sahabi yace yana daga sunna fadin annabi kaza yana daga sunna sai ana yin kaza ko lokacin annabi mun kasance muna yin kaza to daidai yake da ake annabi ya to shi ko ibnu hazm bai yarda da wannan ka'idar ta malamin masalahu ba dan haka sai yake dauka ijtihadin hakan ne tunda ijtihadin hakan ne shi yana da aya akai ba ruwan ijtihadin hakan sun ko sauran magabata suka ce a ba adin hakan bane yace laula annaha sunnatun ma qaddamtuka ba dan sunna bace ba da ban gabatar da ka ba da ijtihadin sai ai ba ijtihadin sai yace ya nuna sunnar wani ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta to littafin ibn hazm kenan wato al-muhalla yana da dadin karantawa amma sai kana takasan sani in ba ka ji ta wata kwana duk ya kawo maka dalilai ya ajiye ka a wajen kawai ya ta shi yasa waɗansu da suka fi maganganu irin su ibrahim da waɗansu wai mutum zai kawo daga bibi ke za su yi rayam tsiri sallan kasaru wai ya yi tafiya zai kasaru daga daga bayar kwaye zai zo nan cikin gari sai ya kasaru daga nan sai ya zai zo nan cikin gari wani ba daga jambulo idan zai je su kwandila sai ya kasaru ibn hazm a gaskiya babban mutum ne kwarai da gaske duk da cewa malamai suna da cewa a kansa amma dai babban mutum ne ibnu hazm an haife shi ne a shekara ta hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari uku da tamanin da hudu an gane ko kuma ya mutu hijira ta ɗari hudu da hamsin da shida bayan hijira a nan gurin kaɗan daga cikin maganganun malamai game da shi nake so in faɗa muku nan gurin Shamsuddin Zahabi ke magana akan ta cikin siyarwa alamin Nubala yake shi Ibrahim. Hazm yake cewa annaka a fi tana'umin wa rifahiyya wa ruzuka zaka'an mufrita wa zihnan fayyala wa kutuban nafisatan kafira wa kana waliduhu min kubara'i ahli qurtuba amila al-wizara fi dawlat al-amiriyya yake ibn hazm ya tashi a cikin jin dadi da walwala dan gata ne wa ruzuka zaka'an mufrita an arzuta shi wato hazikanci wato na yanke sa'a ya zihinan sayyala yana da kwakwalwa wanda take gudana wanda duk abin da fi zakin ke zakin su ce wa kutuban nafika yana da littattafai masu tsada a fagen ilimi wa kana walidu min kubara ahli qurtuba mahaifinsa yana cikin manya manyan garin qurtuba a dan kasar kan kenan andalus amir al mahaifinsa ya taba karɓar mukamin minista ki dawlat al amiriya a daular wato amiriya yake cewa innahu tafaqqaha awwalan bi shafi'i farkon ibn hazm ya tafi ne a mazhabin shafi'i da kiyasi yace farkon wanda ya fara yin kiyasi a duniya shine iblis saboda haka shi da kiyasi yace iblis ya fara yin kiyasi lokacin da aka ce yesu da ga annabi adam yace ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu ya ya ni da nafi kaga wannan kiyasi Allah ya ce yi kaza yake a to ai na fi ki falala ka halicce daga wuta shi ko ka halicce daga tabo kaga wannan kiyasi gwaji ne ma'ana bai kamata mota ta rusunawa ta tabo ya zo ya inkarin kiyasi kullum gaba ɗaya jami'i wa kasifi na zahiri ma da na koyi wal akal bi zahirin nusus wa umumil kitabi wal hadith ya tsaya akan aqidan lalle a karɓi zahirin nassin qur'ani kalara da zahirin hadisi wal qawl bil bara'at al asliya shine farkon wanda ya fara sun fada wato wato yana cikin kai waɗanda suka fi kowa kafa hujja da bara'at al asliya menene bara'at al asliya duk abin da shari'a a yi ba ta ce komai ba yace to asalin abu halal ne ba ka iya mana haram sai da hujja matukar ba nasu kalar da ce kaza haram ne sai ya yace ya abin da ya gaba da haka yace ya halatta ke saurari waka kowace ɗinki ta gida da ta waje da ta ungiyar ta kowa take ba dan ba ba ba ba ni kan da waje hana wannan yayin da ta gida ta wa sanna mun zalika kutuban katira ya wa tawassu sahab al-hali da kuma cewa istu sahab al-hali kaida ce gina ta usuli yace cewa ya tsallafa da gida ta haka wa nazara alayhi wa basaqa lisanahu wa kalamahu sai ce wa lam yata'addad ma al-a'immah sai dai bayyana da gida tare da manyan manyan malamai irin su malik irin su abu hanifa bai yi ladabi ba tare da wajen wato gaya musu magana sai ka tabi wajen musu magana bal al ibara yace haka irin ka kasasa magana wa tabba wa jadda ya faɗi magana ya munana fa kana jaza'uhu min jinsi dinihi za ji shi sakamakon sa shine irin aikin da yi dan bi haythu innahu a'rada an ka sanu